Kalangu, Kalangu. Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so gabatar da labarai. Masu raro Asmana Shinaki Mukulale marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku washe shugaban rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ya kawo wata ziyara jiya a nan yamai babban daraktan ma'aikatar duwan ya kira wani taron manema labarai jiya dangane da batun kamfanin bolore jami'ai na ma'aikatar magajin gari a maraɗi sun kuduri aniyar yin wani zaman durshin a yau amma kuma suka fasa muna dauke da ƙarin bayani a rahoton musamman za ku je illar amfani da ruwan tafuka da dai abin da ya kama da haka Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, batun mika ayyukan awon kayayyaki da ma'aikatar duwani ke yi a nan Nijar ga kamfanin Bolore na haifar da kacce na ce da tada jiyoyin wuya a fannonin sufuri da kuma kasuwanci. Ma'aikatar duwan ce ke wakiltar ƙasar Nijar a cikin wannan lamari. Babban daraktan ma'aikatar ta duwan ya bayyana yadda yake ganin wannan lamari ga Nijar da kuma kamfanin na Bolore a wani taron manema labarai da ya kira a Mauritania jiya. Sai mu saurari Isa Asumana babban daraktan janar na ma'aikatar Duwan. A fin d'année, le bénéfice sera de la manière suivante. A ƙarshen shekara ribar da za a samu za a karkasa ta ne kamar haka. Kashi 20 cikin 100 za a gyara waɗansu abubuwa wajen tafiyar da aiki yadda ya kamata. Kashi goma zai shiga a cikin asusun ofishin daraktan gidan Duwan. Kashi 20 cikin 100 su kuma za a shigar da su a cikin asusun gwamnati. Sai kuma kashe hamsin cikin ɗari su kuma za a saka su a cibiyar kasuwanci. Babban gagarumin amfani da za a samu a cikin wannan lamari na baiwa bolare damar tafiyar da ragamar ayyukan mangaza ta ƙarƙashin gidan Duwan na farko shine za su kula da gyara ma'aikatar sai kuma masu ɗaukowar kaya za su samu rangwame abin da zai sanya farashin kayayyaki za su sauka ƙasa warwas sai kuma a ɗaya ɓangare baiwa bolare wannan aiki zai ba su damar gyara ayyukan gidan Duwan sadarwar musamman wajen binciken abin da yake kai kawo da kuma samun kudaden shigarwa a aljihun gwamnati masu en tout cas plus de recettes pour l'État. Isa babban daraktan ma'aikatar Duwan. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da baƙin haure OEM ta kaddamar da wani horo zuwa ga baƙin hauren da suka yada zango a garin Agadez. Manufar wannan horo shine taimakawa baƙin hauren wajen ganin sun sami cuɗanyar al'ummomin ƙasashen da suka samu shiga. Horon ya shafi bakin hauren su ashirin biyar na yankin yammacin Afirka. Shugaban cibiyar kula da bakin haure ta Agadez Azawa Muhammad ya yi muna ƙarin bayani. cikin fanni na agades muna tallafa ma bakin haure wanda suke dawowa daga arje ko daga ribi ko wanda suke haɓakowa daga gidajensu suke zauwa a kan ba su samu suka wuce ba suke iya zanwa da kansu nan wurin santa da transit kin namu formation kin wanda muke ba su bisa kan fanni uku ne muke yi akwai formation wanda muke yi na bisa kan birgina yanda za a sarrafa birgi eh, ta wajen leda wadda ake samowa a cikin gari leda wadda ake yaddawa da ita da ƙasa na biyu akwai formation ta sarrafa biju inda makera suke yi na uku waga farmasiyon wadda kake gani ita ce ake ce ma farmasiyon jarm jarm kamar yana ba yaro foro ya samu ya sarrafa eh, project kinshi kuma ya gudanar da project kin shi ba cikin ya samu matsaloli daban-daban ba don in ka gani ilimi ne muke badawa nan wurin ga kuma wanga ilimi ya shafi eh, su wanga migran wanda suke cikin center de transit kina musamman su ne ake ma wannan formation sai kuma su wanga eh, wanda suke karɓar baki agadas yaran agadas su ma ana sa su cikin wannan formation asawa muhammad kenan shugabanci bari kula da bakin haure ta agadas ana ci gaba da gudanar da taro a kan cibiyar ƙasa mai bincike a game da dabarorin tabbatar da sha'anin tsaro shugaban hukumar jami'ar injamena ta ƙasar chadi ali abdulrahman ya bayyana cewa an gudanar da wani nazari a kan batutuwa da dama da suka shafi kalubalen da nahiyar afirka ke fuskanta baki ɗaya da kuma haɗe bangare waɗanda ƙasar nijar ke fuskanta A yau ya kamata a ɗauki maganar zaman kashe wando ga matasa da mahimmanci kamar sauran batutuwa da suka shafi sha'anin tsaro kamar tsaro na soja da maganar tattalin arziki da ma jagoranci nagari gari. Duka waɗannan batutuwa abun yin nazari ne. Amma a gani na idan har ba jagoranci nagari ba a kamanta adalci shine yake haddasa matasa su shiga a cikin wani hali na kakanikayi wanda ba a bukata. Kuma akwai sakaci da ma talauci da yawa matasa kaka gida wanda yana da tasiri. Ya kamata 'yan siyasa waɗanda suke bisa mulki da ma masu zuwa nan gaba su baiwa ilimin boko muhimmanci. Ina gani idan aka shimfiɗa kyakkyawan hanya to koyaushe ana iya amfani da ita. wakilin musamman na sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya a mali kuma shugaban rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar a ƙasar mali muhammad sale anadif ya gana da shugaban ƙasa isu muhammadu a jiya sha'anin tsaro a yankin sahel shine batun da aka tattauna a wannan ganawa sai mu saurari muhammad sale anadif Tun a watan Janairu ni ne wakilin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali, kuma shugaban rundunar sojan kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin tabbatar da tsaro a ƙasar ta Mali. To kasancewa ƙasar Nijar tana da makwabtaka da ƙasar Mali, sannan kuma kun san ƙasar Nijar tana daga cikin ƙasashe da suka yi hubbasa na taimakawa da dakarunsu zuwa ƙasar Mali, kuma ƙasar Nijar ta kasance tamkar ƙasa ta farko da ta mu baya a yaƙi masu tayar da ƙayar baya 'yan ta'adda. Don haka ne muka zo domin tattaunawa da magabatan Nijar akan wannan zance da ya shafi sha'anin tsaro. Mu tashi tsaye tsayin daka ga baki ɗaya tare mu yaƙi sha'anin ta'addanci da ke ƙoƙarin zama ƙusar ƙafa a waɗannan yankunan namu. Muhammad eh, Saleh Anadif kenan wato wakilin musamman na sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali kuma shugaban rundunar kiyaye zaman lafiya ta majalisar a ƙasar ta Mali. Ƙungiyar jami'ai na ma'aikatar magajin gari reshen maraɗi ta fasa shirinta na zaman durcin da ta ƙudiri aniyar yau a ma'aikatar babban magajin garin ta maraɗi. Hakan ya biyo bayan wata tattaunawa da tattaunawa sasantawa da ƙungiyar ta yi da sakatare janar na birnin na maraɗi. ma'aikatar da wato ma'aikatan dai na kuka da rashin samun biyan albashi lokaci a cikin lokaci yau watanni biyu kenan da kuma rashin zuba musu yan kudade na kes amadu gambo mataimakin sakatar janar na kungiyar tasan traktan rashin maradi ya yi wa wakilin muhammad mamman karin bayani yanzu sai wata ya mutu ya kwana goma har zuwa goma sha biyar ba a samu kuɗi ba ma'abutan banki in suka je ai masu tara shi dai ma'aikacin meri yana cikin ɗimbin matsaloli tunda ma'aikacin meri an ɗauke shi magabatan nan namu sun ɗauke shi kamar jakin ɗaukar laka da birgi ka yi aiki ka yi aiki in ka ƙare sai a yi garan ka can ruwa su buge ka kenan wurin in wa'adin ka ya zo ka yi wasu ana cewa sai hannu ya aji za ya ɗauka eh? kyas sai an kai mata kuɗi meri za ta zuwa ta yi ma lissafin kuɗin ka duk wata uku ka zo ka san ki ɗauka to ba a zuba ba nan wurin kuma a notre grand surprise in aka ci trésor kenan ana ɗauko far patronat kenan kuɗi wanda magabaci ya ɗau alkawalin zai hiddawa ga kanshi da kuma kai na ka hakinka cikin albashi a ebi kuma ya kasance in an kawo kuɗin nan wurin ba a kai su sai a azabu satire a kasa A jiya hukumar IRTP mai kula da ayyukan kamfanonin wayar sadarwa na tafi da gidanka ta soma wani taron wato da haɗa mambobin gwamnati da wakilan kamfanonin sadarwa daban-daban da kuma jami'ai na hukumar ta IRTP. Gudun wannan taron shine samar da wani tsari na tuntuɓar juna domin tantance halin da wannan fanni ke tafiya. dokokin tsarin ayyukan hukumar ta, ta irtp sun tanadi irin wannan tsari babban daraktan hukumar irtp ali alkasim ya yi wa maryama gello kenda karin bayani A yau wannan zaman taro ya ba mu damar zaunawa mu tattauna ga baki ɗaya tsakanin mu tare domin mu san me yake faruwa da kuma mu auna me fannin sadarwa yake sai mu daidaita da abin da yake faruwa a cikin waɗansu ƙasashe musamman ƙasashen yomowa ƙasashen larabawa da ma duniya ga baki ɗaya sannan kuma mu dubi irin ci gaban da suka samu sai mu kasa mu gani miye muke yi halatta miye bai halatta ba a yau idan muka yi yi lissafi muna da kashi 35 ne zuwa 40 na masu amfani da yanar gizo. Alhali mu a tunaninmu nan da shekara biyar masu zuwa muna son mu samu kashi 100 na masu amfani da wayoyin sadarwa da kuma kashi 70 na masu amfani da hanyar sadarwa ta zamani cewa da yanar gizo. Euh, pour les 5 ans à venir 100% de taux de couverture et 70% de taux de pénétration. Ali Alkasum kenan babban daraktan hukumar ARDP A fagen wasanni ana ci gaba da gudanar da wasannin zagayen karshe na kwamfalar fitar da zakaran kwallon kafa na kasa na 'yan rukuni na biyu a filin kwallo na lawan Didi Manzo a Zandar. A safiyar yau an yi karon farko a cikin tsarin rana ta biyu wato na rukunin A tsakanin Jangwarzo da tsakanin Jangwarzo ta Maradi da kuma Ni'ima ta Difa inda Jangwarzo ta yi nasara da ci biyu da nema. a yau sunan cata talibiri na karawa da talwa fc ta agadez wannan labarin ya zama mana ne daga wakilinmu na zandar ali keta to yanzu kuma sai a dakace mu Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Liberi tare da Radio Table A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu. Karfe 5.41 a nan studio Kalangu lokaci na rahoton namu na musamman a lokacin damana 'yan Nijar da dama na shan ruwan sama da kuma ruwan da ke kamawa a tafuka da dai sauransu. Wannan ruwan ba su da tsafta kuma suna iya haddasa rashin lafiya. Dr. Ilyasu Idi mai nasara kwararre a fannin kiwon lafiya ya yi muna ƙarin haske. lalle ruwan da ake sha lokacin damuna ruwan tabki ko ruwa waɗanda ba tsabtacce ba waɗanda mutane ke sha suna tare da hatsari saboda waɗannan ruwan akwai sinadarin abin da ake cema da turanci parasite akwai microbe kamar wani bakteri kai akwai sinadarin ciwo iri-iri wanda in an ka sha ruwan nan ana iya wannan ɗoka ciwo Eh, don haka nan ne lokacin damuna mutane na ta da ciwace-ciwace iri-iri suna ɗaukar ciwace-ciwace iri saboda waɗanda a ƙauye ba su samun ruwa na sha tunda in ana son a kare ƙasa a ƙara talaka ga wannan abin ya kamata a ce ko da rijiya ce akwai koko forage inda ba a iya samu a samu su ruwa ingantattu ya kamata a samu waɗannan kuma jan hankali da ya kamata mutane mu yi musu gane wannan ruwa akwai yanzu waɗanda kuka ɗauka waɗanda a kusan isa ko ku kusan inda an ka san dai ruwa na da matsala ana raba musu duk shekara wani magani da ake ce ma aquatab wannan magani yana rage cutar da a cikin ruwa waɗanda ba su samu wannan magani ba in za su sha ruwa in sun ɗau ruwa da cikin tafki ko ya kamata su tace ruwan nan ko su aje su kwanta in sun kwanta kuma su ɗauke su tace ko ko in suna da wani hali na iya tace ruwan nan kamar da muka gani ƙauyuka wasu na unwani da gawai wasu na unwani da ƙasa wasu na unwani da ƙyalle don a samu a tace ruwa saboda a rage cutar da a cikin in ba a haka nan ba to ko da yaushe ana tare da matsala rashin lahiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara kenan dauke da karin bayani a game da illar ruwan sama ko na tafuka da wasu jama'ar ke amfani da shi a nan Nijar a lokacin da mana a cikin wato rahoton namu na musamman wanda kuma da shi muka karshen labarin namu na harshen Hausa na maraicen yau a nan muke fatan a huta lafiya idan an jima akwai gungun Muhammad dauke da labarai da harshen zabarmanci sai an jima ku. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.